radadi فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين sai shugabanni da manyan mutanen da suka kafirta cikin mutanensa suka ce, Ba za mu taɓa amsa kiranka ba, domin baka da wani fifiko a kanmu, kai mutum ne irinmu, kuma babu waɗanda suke bin ka sai ƙasƙantattun cikinmu, kamar yadda ya bayyana gare mu, kuma saboda ba ku da wani fifiko na ɗaukaka ko dukiya ko wani matsayi da zai sa ku cancanci mu yi muku biyayya, kai mu muna zaton ku makareta ne cikin da'awar